واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو ثلاثة عشرين دقيقة رمضان هجراتنا لشيكرا دبو دقري حدود عشرين تقص daidai دا biyu ga بيو goma shekara ta dubu biyu da bakwai za mu fassara aya ta 216 zuwa aya ta 218 na suratul bakara insha Allah كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم أن وجبتا مكو ياكي الحالي أبنكي نغريكو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى عبد الله بن عباس يتي عسى من الله واجب وتتبس kuna iya kin wani abu alhali kuma ya zama alheri gare ku wa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum kuma tabbas kuna iya son wani abu alhali sharri na gare ku asa yana zuwa a matsayin tabbas a maganar Allah In inda ya taho a cikin littafin ƙur'ani haka na Abdullahi bin Abbas ya faɗa a cikin Sunan al-Baihaqi a juz'i na tara shafi na goma sha uku an wajabta muku yaƙi wa huwa kurhun alhali abin ƙi ne gare ku ku musulmai wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum tabbas kuna iya kin wani abu alhali alheri ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum kuma tabbas kuna iya son wani abu alhali sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shi yake sani ku mutane ba ku sani ba wannan aya ta wajabta yaki ga musulmai don haka yaki wajibi ne akan musulmai kutiba alaikumul qital duk inda kalmar kutiba ta zo a qur'ani ma'ananta an wajabta an wajabta muku yaƙi ya ku musulmai Allah ya san ba ku son yaki shi yasa ya ce wa huwa kurhul lakum alhali shi yaƙi nan abin ki ne gare ku ku ba ku son shi to akwai abin da ke zama alhairi alhali ku ba ku so kuma akwai abin da ke zama sharri alhali ku kuna so Allah da ya halicce ku ya san alheri gare ku ya san kuma sharri gare ku ku ba ku san menene ya fi dacewa marayukanku ba don haka babu shakka yaƙi wajibi ne akan musulmai matuƙar sharuɗansa sun cika tilas ne musulmai su yaƙi ka duba tafsirul qur'anil karim a mujallar na biyu shafi na hamsin ko da lokacin yaƙin nan bai taho ba kasancewar Allah maɗaukaki ya wajabta shi akan musulmai wajibi ne a kowace rana musulmi ya tashi da kwaɗayin ya tafi wannan yaƙi me yasa saboda Allah ya wajabta shi a kanmu kamar yadda ya wajabta sallah ya wajabta azumi ya wajabta haji haka nan yaƙin ma wajibi ne tun da shi ke wajibi ne ashe tilas ka zauna da shiri a kullum saboda hadisai kamar guda biyu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko yana cikin sahihu sunan ibn maja hadisi na 2231 da sunan abi dawud hadisin abu umama al-bahili innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce mallam ya wanda bai taba yaki ba walam yujahhiz gaziyan bai taba taimaka ma wani mai tafiya yaki ba aw yakhluf gaziyan fi ahlihi ko ya tallafa ma wani mayaki wani wanda ya tafi yaki sai ka tallafa ma iyalinsa ka taimaka musu a bayan ya tafi yakin to idan aka rasa ɗayan uku ɗin nan baka taɓa yakin ba baka taɓa taimakon mai tafiya yaki ba baka taɓa agaza ma iyalinsa ba asabahu Allahu bi qari'atin qabla yawmil qiyamah manzon Allah ya ce wannan mutumin musiba za ta same shi kafin ranar tashin kiyama in ji manzon Allah hadisi na biyu ko yana sahihu muslim hadisi na 1910 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata walam yagzo wanda ya mutu bai taɓa yaƙi ba walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi kuma bai taba kwadaitar maransa ma ya tafi yaƙin ba bai taɓa yaƙi ba bai taɓa yin kwaɗayin ma ya tafi yaƙin ba mata ala shu'batin minan nifaq wannan mutumin zai mutu yana rike da wani reshe na munafinci Inji ji manzon Allah waɗannan hadisai duka sun tabbata daga annabi Muhammad ga kuma ayar Qur'ani don haka nan ba ta da inda za ka gudu. Babu wata dabara da zaka yi ka yi ma wannan aya kwaskwarima ko waɗannan hadisan na annabi Muhammad. Duk inda ka kai ga dabara in ka taho wannan guri sai ka faɗi yadda muka faɗa. Kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku yaki ko da wata fassara. Babu tsallake. shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ba ko da yaushe ne yaki yake zama wajibi ba shi yasa ya sassauta maganar ya ce man mata wanda ya mutu walam yagzu bai taɓa yaƙi ba babu mamaki halin yaƙin ne bai zo ba shi yasa annabi ya ce walam yuhaddis nafsahu bil gazwi bai taɓa kwaɗaitar maran sai ya tafi yaƙin ba wato ko da baka taɓa zuwa yaƙi ba ashe wajibi ne ka kwaɗaitar ma ranka yaƙi me yasa saboda Allah ya wajabta shi akan musulmai da jin waɗannan hadisai ka san cewa muna cikin kuskure kuskure na farko rashin sanin cewa jihadi wajibi ne akan musulmai ta nassin ƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah har ma kai kana ganin mutane sun zama ɗaya don haka babu tashin hankali ai duniya ta zauna lafiya to ƙarya ne shi yasa Allah ya ƙarasa maganarsa da cewa wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi yake sani ko ku sani ba kai ka san jiya ne da yau shi kuwa Allah ya san jiya ya san yau ya kuma san gobe har ma da jibi ba ka iya sanin me zai auku gare ka nan gaba shi kuwa Allah ya san abin da zai faru daga yau har tashin kiyama Allah ya sani babu zaman lafiya tsakanin musulmi da kafiri har abada don haka ya wajabta mana zama cikin shiri yakin nan ba a ce sunna ba ba a ce mustahabi ba aka ce wajibi ne akan duk wanda ya furta kalmar shahada don haka kuskure ne ma ka ɗauka yaki ba wajibi ba ne kuskuren kuma mai girma saboda nassin qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sun tabbatar sai fa in wani addinin zaka bi ba musulunci ba don wanda ya aiko addinin shi Allah da kansa ya wajabta manzon Allah kuma ya fassara mana abin da ake nufi da kutiba alaikumul qital yaki dai wajibi ne kuskure na biyu shine rashin ƙulla jihadi din har ma abu ne mai wahala ka samu musulmi da suke zama cikin shiri abu ne mai wahala ka samu musulmai da suke zama shiri don ku in kana kwadaitar ma kanka yaƙi din ai dole za ka zauna cikin shiri ko to mutuwa fa a irin wannan siffa annabi ya ce mutuwa ne akan wani reshe na munafinci ka mutu baka kwaɗayin tafiya jihadi to babu shakka ka mutu kana rike da wani reshe na munafinci hadisi yana sahihu muslim hadisi na 1910 hadisin manzon Allah idan ko kana kwaɗaitar ma kanka tafiya yaƙi aƙalla a samu kana da shiri ko to idan ma ka ki wannan hadisin cewa a zauna cikin shiri ya za ka yi da waccan aya ta suratul anfal wa a'iddu lahum mastata'tum wa من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون النبي صلى الله عليه وسلم يتي من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو وان يموت mutu bai taɓa kuma bai taɓa kwaɗaitar maransa ransa ma ya tafi yakin fa wannan mutumin mata ala shu'batin minan nifaq ya mutu akan wani reshe na munafinci idan ka ƙi wancan hadisi to ga ayar qur'ani suratul anfal aya ta 60 Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ku yi makafirai tattalin duk abin da za ku iya na makami ban san yadda malamin ku zai fassara muku wannan ayan ba wa a'iddu lahum mastata'tum min kuwace, ku yi makafiran na fata na ji duk abin da za ku iya na makami ko da wata fassara da za mu yi ne don mu dan lallaba mu kewaya wa a'iddu lahum mastata'tum min kuwacin duk abin da za ku iya in ji Allah duk abin da inda hali ka sayo tankan yaƙi ka mirgina ka ajiye a kofan gidanka wani ya ce ma ina lasin ka ce ga ayar qur'ani suratul anfal Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati akwai lasin da ya wuce na Allah wai hadda cewa an haramta ma wata ƙasa riƙon wani makami sai wasu 'yan tsiraru wannan hukunci babu adalci Allah ya baka musulmi damar ka rike duk irin makamin da zaka iya wa min ribatul khayli Allah madaukaki yace har ma da wakai ku aje su domin kawai shirin yaki turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum idan makiyin Allah ya san kuna da shiri ba zai fada muku ba in ji Allah madaukaki sai ku razana makiyan Allah kuma makiyanku abin da ke faruwa da mu kenan mun ki aiki da maganar Allah don haka duk sa'ilin da kafirai suka faɗa mana sai mu yi nadama tuni Allah ya ce ku zauna da shiri gidanka babu ko wuka kaza in za a yanka sai an nemo wajen makwabta aron wuka wannan mutumin ya bi maganar Allah وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط Allah ya ce wa akharina min dunihim akwai ma wasu kafiran da suke daban waɗanda ba waɗannan da kuke tare ba la ta'lamu lahumullahu ya'lamuhum ko ba san su ba su Allah shi ya san su wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah waffa ilaikum wa antum la tuzlamun duk abin da kuka batar saboda Allah to fa Allah zai biya ku ladansa ba za a cuce ku komi ba bin Baz Allah ya ji kansa yana da wani littafi mai suna fadlul jihadi wal mujahidi a shafi na talatin da takwas, ya kawo wannan aya ta suratul anfal yace wa qad amara Allah subhanahu ibadahu al mu'minin Allah ya umarci bayansa masu imani an. ya iddu lil kuffari mastata'u min al quwwa وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يؤدوا للكفار ما Allah ya umarci masu imani su tanadin makami da dukkan wani abu na ƙarfi wanda za su iya a cikin wannan aya sannan akwai wata aya ta suratul amfa. inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu khudhu hizrakum ya ayyuhal ladina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubati law infiru jami'a hmm. Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani khudhu hizrakum ku riki hattaranku ku kula in ji Allah in dai ka yi imani to Allah yana kiranka me yace ku kula ku yi hattara wanda ya halicci samai da ƙasa ya san jiya ya san yau ya san gobe shi yake faɗa muku wannan magana jama'a addinin musulunci yana da tsada kai ne kake ganinsa yana da araha maƙiyansa yawa gare su a duniya kana tafiya gani kake kamar ba ka da maki wallahi duk mutumin da ya karbi kalmar shahada wannan mutumin ya samu makiya masu ɗimbin yawa to Allah da ya saukar da addinin ya san makiyanku don ku ba ku san zukatan mutane ba shi ku Allah ya sani yace ya ayyuhal ladina amanu khuzu hizrakum ya ku waɗanda suka yi imani ku riƙi hattaranku ku riki kulawa na fasan kuna da miyagu ku ba ku sani ba na san kuna da makiya ko ba ku sani ba da Allah ya saukar da waccan aya wa a lahum mastata'atun min quwwatin manzon Allah ya dinga tara makami ka duba sahihul bukhari hadisi na 2912 hadisin amr bin al-haris yace a lokacin da manzon Allah ya rasu ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama illa silahahu rasuwar manzon Allah ba a samu komai ba sai tilin makami Allahu akbar me yasa saboda Allah ne ya ce wa'iddu lahum mastata'tum idan ko akwai wanda zai ɗauki maganar Allah bai wuce manzon Allah ba tuni manzon Allah ya aiki da wannan aya hakanan sahabban annabi Muhammad bin Baz ya ce waɗannan ayoyi wa dalika yadullu ala wujubil inayati bil asbab wannan yana nuna mana cewa wajibi ne mu kula da sabubba kada mu dogara kurum da cewa Allah zai kare mu mu ɗauki makami mu kiyaye kawunan mu riƙe hatara wal hizri bil asbabi wal hizri min maka'idil a'da mu yi hattara game da makircin makiya Allah wani irin makami ya ce wa ya fi zalika jami'u anwa'il i'idadin muta'alliqati bil asliha wal abda dukkan wani abu da ake ce masa tanadi ne na yaƙi wajibi ne musulmi ya yi shi makami ne tirenin ne guje-guje da sauransu yanda za a harba majejewa duk wannan ya shiga tanadin da Allah ya faɗa magana ce nassi zahiri na ayar Kur'ani. shi Allah maɗaukaki da ya wajabta mana wannan tanadi bai ce mana mu auka ma wasu da yaƙi ba Allah ya ce ku zauna ne da shiri saboda duk wanda zai faɗa muku to ya tarar da ku dama kuna jiransa shikenan ba a ce ku yi takala ba amma fa ku zauna da shiri in ji Allah karanta aya ta gaba yas'alunaka ka'anin shahril haram yas'alunaka ka'anin shahril harami Kitalin fi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالونكم يقاتلونكم ولا يزالونكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كابر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah madaukake ce yas'alunaka an shaharil harami qitalin fi sahabbai suna tambayanka game da wata mai alfarma ina hukuncin yaƙi a cikinsa qul qitalu fihi ka gaya musu cewa yaƙi a cikin wata mai alfarma babban zunubi ne wa an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah amma a hana mutane bin addinin Allah a kafirce ma Allah a hana mutane zuwa makka a kori musulmai daga gari saboda sun karɓi addinin musulunci waɗannan abubuwa girman su ya fi kabira na zunubi a wajen Allah wato ya fi yakin girma a cikin wata mai alfarma wal fitnatu akbaru min al kuma ita fitina ta fi yaki wato girma wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum kafiran nan ba za su gushe ba suna yaki da ku sai sun sa kun bar addinin ku in istafa'u in za su iya wa man yartadin minkum an dinihi wanda kuwa ya yi ridda daga cikinku ya bar addinin musulunci fayamut wa huwa kafirun har ya mutu yana kafiri fa ula'ika habitat a'maluhum to waɗannan an ɓata ayyukansu fi duniya wal akhirah wanda suka yi nan duniya ba kuma ba su da lada kuma a lahira wa ula'ika ashabun nari fiha khalidun kuma waɗannan su ne ƴan wuta masu dawwama a cikinta wannan aya ta haramta yaƙi a cikin wata mai alfarma yas'alunaka an shahril harami qitalin fihi babu kyau musulmi yayi yaki a cikin wata mai alfarma wata watanni masu alfarma guda hudu ne zulqa'ida zulhijja muharram da kuma rajab haramun ne musulmi yayi yaki a cikin waɗannan watanni to amma halal ne idan an faɗa muku da yaki a cikin watannin ku kare kanku inji Allah shi yasa yace da sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ina hukuncin yaƙi a watan zulƙeda da watan zulhijja da watan muharram da watan rajab sai Allah ya ce kul ka gaya musu qitalun fihi kabiru yaƙi a cikin waɗannan watanni masu alfarma babban zunubi ne abin nufi babu kyau musulmi ya tayar da yaƙi a cikin waɗannan watanni to sai Allah ya ce amma idan aka hana ku bin addinin Allah a cikin waɗannan watannin aka yi ƙoƙari a yaƙe ku to daidai ne ku kare kawunanku don haka idan kafirai suka faɗa wa musulmai da yaƙi a waɗannan watanni daidai ne musulmai su kare kawunansu shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya yi yaƙi da banu saqif mutanen ta'if a watan zulƙida watan zulƙeda kuwa yana cikin watanni masu alfarma annabi ya yi yakin tabuka a watan rajab watan rajab kuwa yana cikin watanni masu alfarma ya yi waɗannan yaƙe-yaƙe ne domin kariya ba wai saboda kawai ya faro yaƙi da kafirai ɗin ba su suka faɗa mar manzon Allah ya nemi kare kansa ka duba zadul ma'ad a juzu'i na uku shafi na 526 wannan aya tana tabbatar mana cewa saddun an sabilillah bi kulli wajihin a hana mutane bin addinin Allah ta kowace fuska babban laifi ne wal masjidil haram a hana mutane zuwa ɗakin Allah zuwa makka shi ma babban laifi ne wa ikhraju ahlihi minhu a fitar da mutane daga makka saboda addini shi ma babban laifi ne a wajen Allah to sannan fa Allah ya kwadaitar da mu game da yaki da kafirai din da yake cewa wato wala ya saluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum kafirai ba za su gushe ba suna yaki da ku sai sun sa kun bar addinin in ji Allah maɗaukaki wannan shine mafi muhimmancin abin da ya kamata musulmi ya lura da shi Allah da kansa ya ce, Wala ya zaluna yuqatilunakum kafirai ba za su gushe ba suna yaƙi da ku, ba za su bar yaƙi da ku ba, hata ya rudukum an dinakum sai sun ga kun yi ridda kun bar ku. Allah dai ya san rayuwarku, ya san jiya, ya san yau, kuma ya san gobe. Don haka Allah ya sani ba za a bar yaƙi da musulmi ba har tashin kiyama. ya tabbatar mana wannan a cikin ita wannan aya yaƙi yana zuwa kan matakai guda uku in ji malamai akwai yaƙi na makami shine algazwu silahi yaƙi da akan ɗauki makami a ja daga sannan yaƙi na biyu akwai gaswul fikiri yaƙi da tunani a yaƙi tunaninka ba a ɗauki makami an yi faɗa da kai ba amma an yaki tunaninka sannan yaƙi na uku akwai algazul akhlaqi a yaƙi tarbiyyanku waɗannan matakai na yaƙi guda uku dukkansu daraja su guda ne a wajen Allah kada ku yadda kafirai su yaƙe ku da makamai kada ku yadda kafirai su yaƙi tunaninku kada ku yadda kafirai su yaƙi tarbiyyanku waɗannan abubuwa guda uku ba su gushe ba muna ganin su har yanzu yaƙi da makami ana yin sa tsakanin musulmi da kafin ko an bari yaƙi da tunani ana ta ƙoƙari a yaƙi tunanin musulmi yaƙi da tarbiyya ana nan ana ta ƙoƙari a raba musulmai da tarbiyyar musulunci wannan abu ne wanda ke aukuwa a duniya ko da yaushe kuma kowa ya sani kuna da labarin katun da aka yi na manzon Allah waɗannan kafirai da suka zana hoton annabi Muhammad na ɓatanci me yasa suka yi kuna da labari bol da aka rubuta kalmar shahada a jiki ƙwallon ƙafa aka rubuta kalmar shahada a jikinta me yasa aka yi kuna da labarin pant da breziya na karuwai da aka rubuta kalmar shahada a jikinsu kuna da labarin kyautan da sarauniyar ingila ta ba musulmanin rushdi wanda ya yi batanci ga annabi muhammad sarauniyar ingila kamar ta a ce ta ɗauki kyauta ta yi ma mutumin da ya yi batanci ga annabi muhammad me yasa ta yi waɗannan abubuwa shi me yasa ake yin su in ma baka sani ba to ka bani email address ɗinka zan baka hotunan waɗannan abubuwa ka gani abu ne wanda ke aukuwa a kullum sun yi ne saboda su rage kimar musulunci daga zuciyar musulmai ana ta ƙoƙari a cire maka girmama annabi Muhammad daga zuciyanka ana son a raba ka da ƙaunar manzon Allah a wulaƙanta annabin nan yadda za ka ɗauke shi ba kowa ba ka duba tafsirin ibnu salih al-usaimin a juz'i na biyu shafi na 60 yace wali haza kanal gazwul fikri don haka yaƙi da tunanin musulmai wal gazwul akhlaqi da yaƙi da tarbiyyar musulmai waɗannan nau'ukan yaƙi guda biyu din nan nau'ukan yaƙi guda uku ne akwai yaƙi da makami akwai yaƙi da tunani akwai kuma yaƙi da tarbiyya kar ku ɗauka sai an ɗauki makami an yaƙe ku shine kawai ake yaƙi da ku wannan malami ya ce yaƙi da tunani da kuma yaƙi da tarbiyya a'azamu minal gazwi silahi haɗarinsu ya fi a ɗauki makami a faɗa muku da yaƙi yaƙi da tunaninka a raba ka da son annabi Muhammad ko yaƙi da tarbiyyanku a raba ku da tarbiyyan musulunci haɗari na waɗannan yaƙe-yaƙen guda biyu ya fi haɗarin a ɗauki makami a faɗa muku da yaƙi in ji wannan malami kuma gaskiya ne saboda haka su kafirai sun gane yanzu ba sa ba da muhimmanci ga yaƙi na makami sun fi ba da muhimmanci da yaƙi da tunanin musulmi da kuma yaƙi da tarbiyyar musulmai ya ce li'anna hadha yadkhulu ala al-ummati min haythu la tashkur domin yaƙi da tunaninka yana shigo maka ta inda baka sani ta inda baka yi tamani ba an yaƙe ka kana nan kana ganin kai musulmi ne alhali an mai da kai kafiri a zuciyarka gangan jikinka ne kawai musulmi Ya yace fanzur kaifa afsadal gazwul fikri wal khuluqi ala al islamiyya umura diniha wa duniyaha ka duba yanda yaƙi da tunani da kuma yaƙi da tarbiyya yayi wa musulmai ta'adi ta sashin addininsu da kuma duniyarsu wa man ta'ammala tariha bayyana lahu haqiqatul hal duk wanda ya bincike game da tarihi zai tabbatar da gaskiyar wannan magana da muke yi inji Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya masa rahama don haka hadari na yaƙi da tunani da kuma yaƙi da tarbiyya ya fi hadari na yaƙi da makami inji wannan malami na sunna ko a ƙasan nan kana iya ganewa an yaƙi musulmai ta waɗannan sassa guda biyu an yaƙi musulmai ta tunaninsu kuma an yaƙi musulmai ta tarbiyyarsu musulmi ne zai yi aure musulmi zai yi aure amma in ka kalli yadda aka yi bukin auren in ba an gaya ma musulmi ne yake yi ba sai ka ɗauka a coci ake wannan buki yana aukuwa amina ko babu musulmi ne zai yi aure idan ba an gaya maka ai garba ko kuwa a'a muhammadu ne ke wannan buki ba baka gane cewa wannan buki na musulmi ne ɗauka za ka yi a coci ake bukin saboda kuwa ga uba ga uwa suna wannan fili ga 'yar ga mijin da ta aura sun fito suna rawa ana musu tafi uba ya yi rawa da surukarsa ita uwa ta yi rawa da surukinta sannan waɗannan su yi rawa tsakaninsu kuma duk duniya tana gani kayan da suka sa irin wanda ka irin wanda kafirai suke sawa ne a lokacin bukinsu wannan abu fa ina faɗa muku ne abin da kun san shi ba wai sabo bane bare a ce an kawo wani abu sabo abu ne wanda kun sani za a yi rawa a cashi babu alamar sunnar manzon Allah a wannan fili shin waɗannan mutane an yaƙi tunaninsu ko ba a yaƙe su ba an yaƙi tarbiyyarsu ko ba a yaƙa ba bare kuma ka dawo batun hijabi mace musulma nawa ne a yau take ƙaunar hijabi bare kuma a yi maganar ma niƙabi mace musulma da take ƙaunar ta sanya hijabi ɗauke misali a ce ma ma'aikaciya ce an riga an gama da ita tuntuni an yaƙi tunaninta kuma an yaƙi tarbiyyanta sha'awanta kaya irin na kafirai fita irin na kafirai ba fita irin na mata na sahabban manzon Allah ba kai hatta ta kalanda ya ku ‘yan uwa musulmi mutum nawa ne in zai rubuta wasiƙa yake rubutawa da kalandar musulunci mutum nawa ne za ka rubuta wasiƙa ka rubuta yau 21 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah tana da shekara 428 don Allah mutum nawa ke wannan a garin nan sai dai ka ce yau biyu ga watan goma shekara ta 2007 an yaƙi tunani ko ba a yaƙa ba ka duba al-muntaka min fatawa Sheikh Salih al-Fauzan a mujallar na farko shafi na 257 fatawa ta 153 babu laifi don kayi amfani da tarihi al-miladiyya ka haɗa da tarihi na al Kaduba alkanzu duba samin littafin Abdullah bin Abdurrahman Jabarin shafi na malamin ya ce la ba'asa bil jam'i baina tarihaini babu laifi don ka haɗa tsakanin tarihi biyu ɗin ka kawo tarihin miladiya ka kawo tarihin hijiri amma ma'a taqdimi tarihin hijiri ka fara gabatar da tarihin musulunci wa yaktubu ba'dahu a bayan ya rubuta tarihin musulunci sannan ya rubuta cewa almuwafaq li kaza wa kaza miladi wanda ya dace da ranar kaza ga watan kaza a tarihin miladiyya wa zalika anna tarihal hijri ya'tamidu ala al-ashhur al-hilaliyya saboda tarihin musulunci tarihin hijira ya dogara ne da watanni na sama wa mushahida zahira lil iyan Waɗannan idanu na gani wala la takfa ala zi ba sa buya ga duk mai idanu duk mutum in dai ba makaho ne ya san kamawar wata ya san mutuwarsa wa ammal miladi amma tarihi na miladiyya falaysa lil ashhuri alamatun bariza yu'lamu biha illa al hisab babu wata alama da kake gane wata ya tsaya ko ya mutu sai dai lissafi kawai na baki ولذلك جاء الشرع الإسلامي باعتبار الأشهر العربية في الصوم والحج والاعتكاف ونحوها don haka shari'ar musulunci tana aiki ne da tarihi na hijira wanda ake la'akari da tsayuwar wata na sama ta wajen azumi ba a lissafi da tarihin miladiya ta wajen aikin haji ta wajen shiga itikafi da sauransu ana amfani ne da tsayuwar wata bi tarihil-hijiri fihi izharu إظهار sha'a'iril Islam don haka ka fara bayyana tarihin musulunci wannan in ka yi haka ka ɗaukaka take na musulunci kana ƙarfafa karantarwan musulunci kenan kana kuma koyi da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kuwa sayyiduna Umar shine wanda ya fara kirkiro tarihin alhijiri a zamanin sahabbai aka daina aiki da tarihul miladi wa khawasuhu baina man yajhaluhu idan ka raya kamar ka faɗakar da mutumin da ya jahilci hakan ne musulmai waɗanda suke aiki a gidajen rediyo da waɗanda suke aiki a gidajen jaridu bai kamata a ce mutum zai gabatar da wani jawabi ko labari sai ya faɗi tarihi na miladi ba tare da ya fara gabatar da tarihin musulunci ba in ya yi haka tamfar ya ba da kansa ne an yaƙe shi an yaƙi tunaninsa kuma an yaƙi tarbiyyarsa Allah shi samu gani don haka musulunci ya yi ƙoƙarin ya tsare mana mutuncinmu ya ku uwa. Allah maɗaukaki ya gaya mana abin da ya kamata mu sani game da zamanmu na rayuwa ta duniya da kuma addininmu. Ya tabbatar mana da abin da zai iya cutar da mu wajibi ne mu farka mu gane mu kuma gyara. Ya gaya mana cewa wala ya zaluna kum ba za su gushe ba suna ta yaƙi da ku ta kowace fuska ya ku musulmai. ba za su gushe ba suna yaƙan tunaninku su yaƙi tarbiyyanku kuma su yaƙi ɗabi'unku su ma inda hali su fito ma su faɗa muku da yaƙi da makami ba za a bar wannan ba har tashin kiyama in ji Allah maɗaukaki don haka musulunci a farkonsa bai bar wata kafa wacce kafirai suke iya shigowa al'ummar musulmai ba a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wata kafa wacce kafiri zai iya shigo wa musulmi sai da aka toshe ta don a tsare tunanin musulmi da tarbiyyar musulmi da kuma jinin musulmi da mutuncinsa don haka in musulunci ya kai wata ƙasa da yaƙi to daidai iyakan musulmai da kafirai dinnan wannan gurin ana ba shi muhimmanci tsare shi ake ba a yadda kahirai su kutso kai cikin ƙasar musulmai ba bare har su yi shishigi ga tarbiyyarsu ko kuwa ga addininsu shi yasa Allah madaukaki a suratu ala imran a ta yake kiran mu yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun a farkon musulunci Allah matsaukakin sarki ya tsare iyakokin musulmai da na kafirai don haka Allah ya kira masu imani ya ce ya ayyuhal na Amanus biru ya ku waɗanda suka yi imani ku yi haƙuri da hukuncin da Allah ya ɗora muku wa sabiru kuma ku bawa mutane haƙuri ku daure wa rabitu sannan ku yi zaman dako ku yi zaman jira akan iyaka kada ku kyale kafire su kutso kasashen ku kullaha ku kiyaye Allah la'allakum tuflihuna da fatan za ku tsira arribat Shi ne musulmai su tsaya kan iyaka su tsare wannan iyaka musulmai su tsare kan iyaka tsakanin ƙasar musulmai da na kafirai ku duba an nihaya fi garibil hadisi wal asa a juz'i na farko shafi na 213 الموضع haddan يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار wurin da ya zama shine tsakanin ƙasan kafirai da na musulmai to wannan guri ana bashi muhimmanci a zamanin annabi Muhammad. Allah da kansa ya kira musulmai ya ce ku zauna a wannan guri ku tsare kan iyakan nan saboda kada kafirai su kutso muku bare ma su yi shishigi ga tarbiyyanku. wa huwa mawdi'ul makhafa min atrafil bilad hadisai masu ɗimbin yawa suka tabbatar mana yadda manzon Allah ya ba da muhimmanci wajen tsare iyaka tsakanin kafirai da musulmai don ka gane muhimmancin yadda Allah maɗaukaki ya tsare mutunci da kuma tarbiyya na addinin musulunci yadda Allah maɗaukaki ya tsare tarbiyyar musulmai bai bari kafirai sun shigi gare su ba hadisi na farko yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1967 abu salih ya ce ita usman wata rana na ji Sayiduna usman wa huwa alal mimbar yana kan mimbari a garin madina a masallacin manzon Allah wannan mutumin tabi'i ne ya ce na ji sayyiduna usman a kan mimbari yana cewa ya kolo inni katamtukum hadisan sami'tuhu min rasulillah na ɓoye muku wani hadisi da na ji shi daga wajen manzon Allah karahiyata kum anni abinda yasa ban gaya muku wannan hadisi ba domin ina tsoron in na gaya muku to za ku wace ku bar garin nan ku ni ne kadai dukkan ku za ku bar madina shi yasa na ki gaya muku to amma kuma na shiga zulumi saboda tunanin na ɓoye wani ilimi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar min sun badali an uhaddisu Kumuhu ah, don haka yanzu na fahimci ya kamata in gaya muku wannan hadisin na manzon Allah liyakhtara mar'un li nafsihi ma bada lahu saboda mutum ya zaba wa kansa abin da ya ga yafi dacewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ribatu yawmin fi sabilillah mutum ya tafi kan iyaka tsakanin musulmai da kafirai ya yi zaman dako ya yi gadi kada kafirai su kutso ƙasan musulmai khairun min alfi yaumin fi ma siwahu min almanazir manzon Allah ya ce ladan da zaka samu na rana ɗaya in ka zauna a tsakanin ƙasar musulmai da na kafirai ladanka ya fi a ce ka zauna a wani gari a duniyan nan kwana dubu ɗaya ka yi kwana ɗaya akan iyaka saboda tsare iyakokin nan ladanka a wajen Allah ya fi a ce ka zauna a wani ina inda bil madinatin nabawiyya sayyiduna usman ya ji tsoron ya gaya masa habbai wannan hadisi domin in ya gaya musu kowa zai bar madina ya tafi kan iyaka ya zauna za a bar shi shi kadai a madina duk da shi dukansu dukkansu suna zaune ne a garin madina birnin manzon Allah muqimina bil masjidil ladhi qala fihi suna zaune a masallacin annabi wanda manzon Allah yake cewa salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu min almasajidi illa almasjid alharam duka wata sallah da kai a wani masallaci na duniya baka samun lada irin wato sallar da kai a masallacin manzon Allah sai fa in a ka'aba ne kai sallah domin sallah ɗaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ladanta ya fi sallah dubu a wani masallaci in ba dai masallacin ka'aba ba ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsare kan iyakan musulmai ya zauna kwana ɗaya ladansa ya fi wanda ya zauna a wani gari a duniyan nan ya zauna kwana dubu ɗaya hatta madina birnin manzon Allah ku duba falala na tsaron iyaka a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu yana cikin silsilatul hadisi sahiha hadisi na 1068 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce mawqifu sa'atin fi sabilillah mutum ya tsaya kawai akan iyaka ƙasar musulmi da kafirai saboda gadi kada kafirai su shigo ƙasar musulmai na awa ɗaya khairun min qiyami lailatul qadr inda al-hajar al-aswad manzon Allah ya ce ladanka ya fi mutumin da ya samu daren lailatul qadri kuma a masallacin Ka'aba yana ma jikin alhajarul aswad babban rukuni wanda ya yi itikafi a masallacin Ka'aba ya kuma dace da lailatul qadri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ladansa bai kai kai wanda ka tsaya awa ɗaya akan iyakar ƙasar musulmi da kafirai saboda kare sharrin annaba in ji annabi Muhammad. Don haka yasa a bayan makka ta faɗa hannun annabi sallallahu Alaihi wasallam bai koma maka da zama ba ya zauna a Madina don a wannan lokaci kamar Madina tana kan iyaka ne ka zo majmu'u fatawa mujallar na 28 shafi na 418 hadisi na uku yana sahihu muslim hadisin salman hadisi na 1913 annabi sallallahu alaihi sallam yace ribatu yawmin wa lailatin wa lailatin khairun min siyami shahrin wa qiyamihi mutum ya tsaya kan iyaka saboda tsare hadarin kafirai ladansa ya fi mutumin da ya yi azumin wata guda wa qiyamihi kuma ya ɗauki watan gaba ɗaya yana tahajjudi yana tsayuwa kowane dare yana nafilfil ladanka da za ka samu na ne guda in ka tsaya kan iyakar musulmai da kafirai saboda kare hadarin kafirai kafi mutumin da ya yi azumin kwana talatin ya yi azumin wata guda kuma ya samu yin nafi filu a kowane dare wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya amalhu manzon Allah ya ce kuma in mutum ya mutu yana wannan aiki to ladansa yana gudana kamar yadda da yake yi wato sadaqatul jariya ce wa ujri alaihi rizquhu kuma Allah zai rika turo masa arzikinsa daga gidan aljanna a cikin kabarinsa wa umina min azabi kuma Allah zai kare shi daga azabar Allah falalan mutumin da ya tsaya kawai rana guda saboda kare iyakan musulmai a wata riwaya tana cikin irwaul galil hadisi na 2200 tana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1665 muhammad bin munkadir tabi'i ne sun tafi kan iyaka sai salmanul farisi ya wuce wani da ake kiransa shurahbil bin sibti yana daga cikin musulmai waɗanda suka tafi tsaron iyaka ɗin salmanul farisi ko sahabin manzon Allah sai ya ga shi wannan mutumin shurahbil bin simti wa qad shaqqa wa ala ashabihi sun damu su koma garinsu sun gaji da tsayawa akan wannan iyaka saboda tsaron kafirai da ya ga alamar sun matsu su koma sai salman al-farisi ya ce masa ala uhaddisuka ya yabni simti bi hadisin sami'tuhu min rasulillah ya kai dan as-simti kana so in baka labarin wani hadisi da naji daga bakin manzon Allah sai ya ce bala ina so kala sai ya ce sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ji manzon Allah yana cewa ribatu yawmin fi sabilillah a zauna a tsare iyaka saboda Allah afdalu a wata riwaya ya ce khairun min siyami shaharin wa qiyamihi fi mutum ya yi azumin wata guda kuma ya ɗauki wannan wata gaba ɗaya yana qiyamul layl wa man mata fihi wanda ya mutu yana tsaron kan iyaka wuqiya fitnatul qabri Allah zai kare shi daga fitinan kabari wa nummiya lahu amaluhu ila yawmil qiyama kuma za a yi ta ninninka masa ladan aikin da yake yi har tashin kiyama domin abin da ya aikata sadaqatul jariya ne ya zauna ne saboda ya kare musulmai daga sharrin kafirai ga hadisi na hudu yana sahihul bukhari hadisi na 2892 yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1664 hadisin sahal bin sa'ad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ribatu yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma alaiha mutum ya zauna tsakanin kasan kafirai da na musulmai saboda gadi ladansa in ya zauna rana ɗaya kawai ya fi a ce an ba shi duniya da abin da yake kan duniyan baki ɗayanta don haka ibn hajar a cikin fathul bari da yake sharhan wannan hadisi a mujallar na shida shafi na tamanin da shida yake cewa a ta'abiru bi qawlihi wa ma alaiha ablagu min riwayati ma fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi a ce an baka duniya da abin da yake kan duniya annabi bai ce abin da yake cikin duniyan ba ya ce duk abin da yake kan duniya a baka ladanka bai kai na mutumin da ya ɗauki kwana ɗaya saboda tsare kan iyakan musulmai da kafirai ba ka duba al'ilam bi fawaid umdatil ahkam maganar ibn al-mulaqqan a mujallal 10 don haka shekul islam a cikin majmu'u fatawa mujallar na 27 shafi na 51 eh, da kuma na 40 da mujallar na 28 shafi na biyar yake cewa al-muqamu bis li ajli al-jihad fi sabilillah afdalu min al-mujawarati bi makkah wal madina mutum ya tafi tsaron iyaka ladansa ya fi na mutumin da ya zauna a garin makka ko ya zauna a garin madina birnin manzon Allah wa ma a'lamu fi zalika khilafun bainal ulama baki ɗaya malaman sunna babu wani wanda ya fahimta sa ta saba da wannan duk mutumin da ya tafi tsaron iyaka ladansa ya fi na mutumin da ya zauna a makka da kuma madina saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka mutu suna tsaron iyaka tsakanin ƙasar kafirai da ta musulmai suna da yawa saboda albarka da ya tabbata a hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar Ubada bin Samit kamar Shaddad bin al kamar Fairuz ad-Dailumi da Ibn Ummi Haram da Mas'ud bin Zaidin da Abu Jum'atul Ansari eh, Abu Jum'atul Ansari da Zul Asabi da Wasila bin al-Asqa da Salama bin eh, Kaisar da Abu Raihana waɗannan dukkansu sahabban annabi ne baki ɗayansu sun mutu ne suna tsaron iyaka tsakanin ƙasar kafirai da ta musulmai saboda su samu wannan albarkan da ya tabbata daga bakin manzon Allah daga cikin tabi'ai kuwa waɗanda suka mutu suna wannan aiki akwai abdullahi bin mubarak da ibrahim bin adham da al'imamul auza'i malaman sunna waɗanda suka mutu suna wannan aiki kamar huzaifatul al-margishi akwai akwai yusuf bin asbab sannan akwai abu ishaq al-fuzazi akwai mukhlid bin husayn da abul qasim babban almajirin al'imamu malik Allah ya ji kansa waɗannan dukkansu sun mutu suna tsaron kan iyaka saboda samun albarkan da ya tabbata daga bakin manzon Allah shi yasa in ka duba majmu'u fatawa a mujallar na 27 shafi na 52 da al durariya na ibn abdulhadi shafi na 290 suke cewa hatta malamai a zamanin farko an fi daraja malamin da yake zama akan iyaka fatawar da ya bayar an fi ɗaukanta kamar al'imamu ahmad bin hanbal yake cewa izaktalafan nasu fi shay'in idan kuna bincike game da hukuncin wani abu sai aka samu saɓanin malamai in ji al'imamu ahmad bin hanbal ya ce fanzuru ma alaihi ahalu tagri fa innal haqqa ma'ahum ku dubi malaman da suke zama akan iyaka din domin gaskiya tana tare da su abinda malamin da yake zama akan iyaka ya bayar na fatawa ta fi ƙarfi akan fatawar da wani malami ya bayar a fahimtar malaman sunna na farko saboda Allah maɗaukaki a ƙarshen suratul ankabut ya yaba wa mutumin da ya tsaya a wajen jihadi don haka malamin da yake tafiya jihadi ya fi malamin da bai tafi jihadi ba in ji al-Imam Ahmad bin Hanbal inda Allah yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhaban aw kadhaba bil haqq lamma jaa أليس بجهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين al'imamu Ahmad bin Hanbal yana kafa hujja da wannan aya akan cewa malamin da yake wajen jihadi in ya ba da fatawa, fatawarsa ta fi ƙarfi akan wanda bai wajen jihadi, saboda Allah ya ce, na jahadu fina waɗanda suka yi jihadi saboda mu, la nahdiyannahum subulana lalle za mu shiryar da su ta farkokin mu. Ne da ya ashe ko da malami ne in ya tafi shi Allah yana san jiya ya san yau ya shiryar da shi zuwa ga gaskiya wa inna Allah lama al-muhsinin. to meye hikimar da ta sa manzon Allah ya ba da muhimmanci wajen tsaron iyaka saboda kare sharrin kafirai saboda Allah ya faɗa mana wala ya zalu na yuqatilunakum hatta kum an dinikum ba za su gushe ba suna yaƙi da ku sai sun tabbata kun bar addininku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da muhimmanci wajen tsaron iyaka saboda kare musulmai musamman musulman da suke kan iyaka ɗin nan idan ba a tsare wannan iyakan ba kafirai za su iya faɗo musu su faɗa su hallaka su kuma in ka lura abin da ke faruwa ko da a ƙasashen mu dinnan kenan fitintinun addini da ake yawaita yin su a Najeriya za ka ga akan iyakoki ne tsakanin musulmai da kafirai suka fi yawan aukuwa ba ainihin cikin ƙasashen da musulmai suke ba a inda musulmai suke iyaka da kafirai nan ne aka fi yawaita samun fitina ta addini kun ga hikimar ta bayyana a fili don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki mataki na tsare rayukan musulmai da kuma mutuncin musulmai kamar yadda yake wajibi akan kowane shugaba Yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya tsare dukiyar musulmai, ya tsare mutuncin musulmai, ya tsare tarbiyyar musulmai, kada ya bari kafirai su yaƙi musulmi da dukiyansu ko su yaƙi musulmi ta tunaninsu ko su yaƙi musulmi ta tarbiyya idan shugaba ya kyale aka yi wannan to hakika akwai hakki a kansa a ranar tashin kiyama babu shakka ya ci amanar Allah ya kuma ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muddin kana shugaba jama'anka kana gani tarbiyyar musulunci ah, tana rabuwa da su talakawanka suna watsi da tarbiyyar musulunci sun koma runguman tarbiyya na kafirci baka yi komi ba ta tabbata a ranar tashin kiyama akwai tambayar da Allah zai maka don ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iya ƙoƙarinsa a rayuwar shi ya tsare jinin musulmai ya tsare mutuncin musulmai ya tsare tunanin musulmai har ya bar duniya shugabannin da suka biyo bayansa suka yi koyi da shi sayyiduna abubakar sayyiduna umar sayyiduna usman sayyiduna ali da shugabannin kirki waɗanda suka biyo bayansu sun yi koyi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kai yanzu idan shugabancin ka bai dace da nasu ba babu shakka akwai tambayan da Allah zai maka a ranar tashin kiyama waɗannan ƙasashe namu inda suke iyaka da kafirai wallahi nan ne ake yawan samun fitintunu a ƙasan nan a yanzu haka akwai garuruwa waɗanda kafirai sun hana a kira sallah a cikinsu kuma musulmai suna nan suna zama a cikin waɗannan gurare sun hana a yi kiran sallah a wajajen don haka zama a irin waɗannan gurare haramun ne domin da zaran an haramta wa musulmi yin addininsa to zama a wannan gari fa ya haramta Allah ya ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك معواهم جهنم وبئس المصير فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلاً لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله, وكان الله غفورا رحيما الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يا فتاة حديث يا إن كنت كذا تكين إرواء الغليل حديثي ندبو دا تريبيو دا بقي يدا تكين سلسلة صحيحة حديثي نتريشي 36 حديث جابر manzon Allah ya ce ana bari min kulli muslimin yuqimu baina abhuril mushriki babu ruwana in ji manzon Allah babu ruwana da kowane musulmi da yake zama a tsakanin arna hadisi ya tabbata daga manzon Allah matukar an hana ka addini to barin wannan guri ya zama wajibi a kanka ka duba eh, majmu'u fatawa shekul islam a mujallar na 27 shafi na 50 da al-istiqama littafinsa mujallar na biyu shafi na 61 yace wala yashra bal wala yajuzu al-maqam bayna nasara haramun ne musulmi ya zauna a tsakanin kiristoci yamna'una al-muslim an izhari dinihi matukar sun hana musulmi ya bayyana addininsa in dai sun hana ka bayyana addininka to zama a tsakaninsu haramun fa yuhajirul muslim hina izin wajibi ne a wannan lokacin musulmi ya yi ƙaura min ardin ya ajizu an iqamati dinihi daga ƙasan da ya kasa tsaida addininsa ila ardin yumkinuhu fiha iqamatu dinihi zuwa ga ƙasan da zai yiwu ya tsaida addininsa a ciki wajibi ne saboda wannan hadisin na manzon Allah annabi ya ce babu ruwa na da kowane musulmi wanda ke zama a tsakanin kafirai sun hana shi yin addini kuma dole yana nan cikinsu kuma ga ayoyin nan waɗanda Allah maɗaukaki ya yi magana a suratun nisa aya ta 97 Allah yake cewa innal ladina tawaffahumul mala'ika waɗanda mala'iku suka zo amsar rayukansu zalimi anfusihim suna masu cutan kawunansu don su suka cuci kansu an hana ku addini kun ki ku tashi kuna nan kuna zaune a cikin su mala'ikun nan za su musu tambaya qalu fima kuntum wani hali kuka kasance ne qalu sai musulman su ce kunna na fil ardi mu dai ba mu da karfi a kasan nan ba mu da karfi an hana mu addini kiran sallan nan babu hali buyi Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'a shin kasar Allah bata zan mai faɗi ba fatu hajiru fiha ku yi ƙaura ku koma inda za ku iya addini ka duba hadarin zama a tsakanin kafirai din a irin wannan yanayi Allah ya ce fa'ula'ika ma'awahum jahannam waɗannan musulmai da suka mutu a wannan ƙasan makomasu wuta jahannama wa sa'al masira kuma makoma ta yi muni Allah shi kare mu illal mustad'afina sai maraunata minar rijali nisa'i maza da mata da yara masu rauni ko makafi haka da guragu talakawa waɗanda la yastati'una hilatan ba su da wata dabara wala yahtaduna sabila ba su ma san hanyar da za su bar garin ba larura ce ta sa dole su zauna a irin wannan ƙasa Allah ya ce fa'ula'ika asa asallahu an yafu anhum ana fata Allah zai yafe musu tunda larura ce ta sa suka zauna a irin wannan yanayi wa kana Allahu afuwan gafura kuma Allah ya kasance mai yafewa mai karban gafara wa man yuhajir fi sabilillah wanda yayi kaura a hanyar Allah yajid fil ardi muragaman kasira wa sa'a zai samu mafaka mai yawa kuma zai samu wadata matukar kabar wani gari saboda tsaida addini ka koma wani gari wancan gari an hana ka yin addini sai ka bar shi ka koma inda za ka samu damar yin addini Allah ya ce to ya maka alkawari zai baka wadata in talauci kake fama da shi a wancan gari Allah zai yaye maka tabbas Allah ya maka alkawarin za ka samu wadata tunda kayi hijira ne domin Allah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah kuma wanda yayi kaura daga gidansa saboda hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon shi ya bar garinsu ya bar gidansa kawai don an kuntata masa ta sashin addini mai dirik hulmautu yana cikin tafiya sai mutuwa ta cin masa Allah ya ce faqad waqa ajiyar hu, Allah ladansa dai tuni ya riga ya auku ga Allah wannan mutumi yi mutuwar shahada wa kana Allahu gafurar rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jin kai wajibi ne akan shugabanninmu su tashi tsaye wajen tsaron hakkokin al'ummarsu shehu usmanu Allah ya masa rahama ya yi iya ƙoƙarinsa ya kai musulunci inda ya kai waɗannan sarakuna da aka naɗa kamata ya yi a ce sun ci gaba da wannan aiki da shehu usmanu ya dakata aƙalla in ma ba su ci gaba ba su yi koyi da sunar annabi muhammad su tsare kan iyakokin nan su tsare kan iyakokin nan na musulmai da kafirai abin da ba a yi ba kenan don haka duk yaƙe-yaƙen nan da ake a ƙasar nan tsakanin musulmi da kafiri yana da wuya ka ji labarin wani sarki na arewa ya kai ziyara wannan guri da aka yi rigimar addini bare ya gama yanayin da talakawa suke ciki yana da wuya ba su ma iya fitowa su yi korafi saboda suna tsoron kada in sun je neman kwangila su rasa saboda haka sai su yi gum sun yadda a kiyama Allah ya musu tambaya akwai amsar da za su bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma khafu ala ummati al'a'immatal mudilli abinda na fi jin tsoronsa ga al'ummata batattun shugabanni shugabanni waɗanda zukatansu ke gabansu ba shiriya da kuma ci gaban al'ummarsu ba akwai wani labari da yake cikin sahihul bukhari hadisi na 3834 hadisin Qaisu bin Abi Hazim ya taho daga Kufa shi wannan mutumin ya taso daga garinsa Kufa tana ƙasar Iraq saboda ya zo ya yi annabi Muhammad mubaya'a yana isowa Madina sai ya taras manzon Allah ya bar duniya har an naɗa Sayyiduna Abubakar fadakhala ya shigo ga sayyiduna abubakar ya ce ni mutumin kufa ne na taso ne musamman saboda in zo in yi mubaya'a ta ga annabi muhammad amma na iso na taras da cewa manzon Allah da ya bar duniya har an naɗa ka kai ne shugaban masu imani don haka kai ne zan yi wa mubaya'a yayi mubaya'a ga sayyiduna abubakar shi wannan mutumin yake ba da labari yace da khala abubakar as-siddiq alamar atin min ahmas kado fathul bari a mujallar na bakwai shafi na da hamsin akwai wata mata da ake kiranta zainab tana garin madina wannan mata tana cikin waɗanda suka yi hijira wata rana sayyidina abubakar aka yi mar bayani sai ya ziyarce ta da ya taho fara'aha la ta takallam an gaya masa na abubakar ne cewa ita wannan mata ba ta yin magana sai ya taho ya same ta faƙala yake cewa malaha la ta takallam me ya hana ita wannan mata ta yi magana ƙalu sai suka ce hajjat musammama ai ta yi haramin za ta yi haji ne hajjin da za ta yi kuwa har ta gama ba za ta yi magana ba a zamanin jahiliya larabawa suna irin wannan mutum sai ya yi haji ba zai yi magana ba har ya gama aikin hajji ba za ta yi magana ba wato har ta gama wannan aikin haji wa qala laha sayyidina abubakar musamman yace ku tashi mu je wajen wannan mata a yi mata nasiha ka duba yadda shugabannin farko suke kulawa da al'amuran talakawansu yana zuwa yace mata takallimi ki magana fa inna hadha la yahillu abin nan da kika kudurta ma ranki bai halatta ba a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haza amalul jahiliya wannan yana daga cikin aqida na mutanen jahiliya zamanin jahiliya ne mutum yake kudurta zai yi haji ba zai yi magana ba amma yanzu an haramta da jin haka fa ta kallama sai ta yi magana ta buɗe baki sai ta ce man anta kai kuwa kai ne wa bata ma san waye na abubakar ba kala sai ya ce imru'un minal muhajirina ni kina so ki san ko waye wani mutum ne daga cikin waɗanda suka hijira daga makka suka dawo madina ka duba tawali'u irin na saiduna abubakar da ta ce kai ne wa bai ce ni ne shugaban duniya ba sai ce ni wani mutum ne daga cikin mutanen da suka yi hijira daga makka suka dawo madina tare da manzon Allah to wannan amsan bai gamsar da ita ba sai ta ce a ah, ayyul muhajirin ai muhajirai suna nan da yawa daga cikinsu kuma kai ne wa kala sai ya to kina so ki san kuma a cikin muhajiran ma ni ne wa ta ce ina so in sani sai ya ce min ƙurashin a cikin muhajirai akwai ƙabilu da yawa waɗanda suka fito makka akwai ƙurashawa akwai ƙabila kaza kaza to ni dai na fito daga ƙurashawa ne yaƙi dai ya gaya mata shine shugaban duniya sai ta ce min ayi ƙurashin to a ƙurashawan kuma ta wani gefe kake kai Allahu Akbar kala sai ya ce kai in nake la sa'ulun wannan mata ta cika tambaya ana abubakarin ni ne abubakar nan ma dai bai ce mata ni ne khalifatu rasulillah ba yanzu kana ciyaman in ba a sama honorable ba rigima ta samu Allahu akbar da kansa ma yake rubutawa honorable shi ku sayyidina abubakar ya ce ana abubakar ni ne abubakar ni ba kowa ba sai ta ce to ma baqa'u hazal amr as-salihu alladhi ja'a Allahu bihi ba'da jahiliya ina maka tambaya ya kai abubakar wannan rayuwa da muka samu mai daɗi zamanin jahiliya muna cikin fitintunu bala'i rigingimu iri-iri Allah ya turo mana annabi Muhammad ya taho ya gyara duniya ta yi daɗi ana zaman lafiya shin wannan zaman lafiya me sharaɗinsa menene za mu riƙe don mu tabbata da wannan shari'a da annabi ya kawo mana tambayar da nake so in maka kenan ka bani amsa mu san sharaɗin don mu kiyaye shi saboda kuwa idan mun rasa wannan sharaɗi mun tabbata mun rasa zaman lafiya kenan قال سي أبو بكر يتي بقاؤكم عليهم ما استقامت لكم أئمتكم za ku ci gaba da jin daɗin rayuwa ya ku musulmai sharaɗi idan shugabanninku sun bi tafarkin manzon Allah amma muddin shugabanninku ba su koyi da manzon Allah ba to fa sauran zaman lafiya gare ku ya ku musulmai in ji sayyiduna abubakar halifar manzon Allah sai ta ce wa manil a'imma suwaye shugabannin kala sai ya ce amma kana li qaumiki ru'usun shin a kabilarki babu manya wa ashrafun masu daraja ya amurunahum fayuti'unahum waɗanda suke bada umarni a musu biyayya qalat na'am tace a kabilar mu akwai su shugabanninmu kenan waɗanda suke ba mu umarni muna bi ƙala sai ya ce to ula'ika alan nasi idan waɗannan mutane masu ba da umarni ba su yi koyi da annabi muhammad ba to musulmai fa su kuka da kansu don kuwa babu zaman lafiya haka duniya ba ta daɗi sai shugabanni sun gyaru duk wanda ya ce maka wai ana shugabantar da mutane ne eh, ana wa mutane shugaba halin su. ana zaɓa wa mutane shugaba ne gwargwadon halinsu wannan mutum ya faɗa ma maganar da bata da asali a musulunci Allahu akbar sharaɗin gyaruwar al'umma shiriyar shugabanni in shugabanni suka lalace duniya ta ɓaci karanta mana aya ta gaba sai mu dakata innal ladina amanu wa ladina amanu wa hajaru wa jadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah ghafurur rahim aya ta 218 ta suratul baqara za mu ƙara wannan aya Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal hajaru da waɗanda suka yi ƙaura saboda ce addinin su wajahadu waɗanda suka yi jihadi a hanyar Allah fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah waɗanda suke fatan su samu rahamar Allah Allah ka ba mu rahamarka wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne Allah ya mana gafara ya mana rahama za mu dakata haka sai gobe mu tashi daga kan aya ta 219 akwai tambayoyi malam ya sha ruwa lafiya malam menene zaka faɗa game zaka faɗa game da aikin da aikin da wannan wata na turawa wato miladiya tun daga karatu mu ya amsa wannan tambaya hmm. tambaya ta biyu sai mai wannan tambaya ke cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin tambaya ta ita ce malam don Allah wani addu'a ake yi idan za a yi buɗe baki suna da yawa akwai zahabar zama'u wa tallatil oroko wa sabatal ajr insha Allah yana irwa galil hadisi na 920 Zahabar zama'u wa tallatil oroko wa sabatal ajr insha Allah annabi yana haka a bayan ya gama buɗe bakinsa tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya ke cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya me dalilin mata masu tsine ma yara da ba nasu ba haka kawai da sun yara dalili wannan dalili su za a tambaya sai dai babu kyau babu kyau musulmi ya rika tsinuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakunul mu'minu la'anan mutum mai imani baya zama mai tsinuwa duk inda ka samu mutum yana yawaita tsinuwa wannan mutumin ba shi da imani wato yana da nakasashen imani in ji manzon Allah hadisi ya inganta yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2019 babu kyau musulmi ya yawaita zagi ko yawaita tsinuwa wannan siffa ce ta fasikai ba siffa ce ta musulmai masu kammalallen imani ba tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya ke cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce ni matafiyi ne tafiya kuma ta jirgin sama ko zan iya yin sallah a zaune idan lokacin ta yi a cikin jirgi domin na ji wasu malamai suna cewa abinda duk ƙafafuwansa ba ƙasa ba ba a sallah a cikin shi sallah a cikin jirgin sama daidai ne babu shakka idan lokacin sallah ya yi akwai ƙa'idoji ya kasance za ku isa can inda kake ganin za ka je a lokacin da kuka isa lokacin sallan ya fita idan har za ku isa da sauran lokaci to bai kamata ka yi sallah a jirgin ba ka dakata in an sauka sai kai sallah babu laifi dan musulmi yayi sallah a ƙarshen lokaci a saboda larura amma muddin ya zama za ku isa alhali lokacin sallan ya fita sai kai sallah sallan nan kuwa za ka yi alwala ka yi ta a zaune ba tilas sai ka fuskanci alkibla ba ka yi ta a nan zaune sannan idan babu ruwa idan akwai halin ka yi taimama sai ka yi in babu wannan hali alwalan ma ta faɗi sai kai sallan nan haka don haramun ne musulmi ya ki yin sallah har lokacin ta fita sai kai sallar a zaune a haka ɗin tunda babu halin alwala kuma babu wani wuri da za ka yi taimama ka sallar a haka sallaka kuma ta inganta mu duba fatawar lajinata da'ima a mujallar na takwas shafi na ɗari da talatin shine malamai suka ce amma in sallar ta nafila ce za ka yi to ya kamata wato ya zamanto kana fuskantan inda jirgin yake tafiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan dabba yana sallar nafila akan abin hawan sa duk inda dabbansa ta fuskanta manzon Allah yana fuskanta ba wai ah, sharadi bane sai ka fuskanci alqibla wato babu laifi ala kulli halin musulmi yayi sallah akan jirgin sama sallar na tafarilla ce ko ta nafila in ka duba wannan littafi zaka ga bayani insha Allah sai tambayarsa ta gaba yake cewa mutum ne yake da mata uku matan nan kuma zamantakewa a tsakaninsu ya yi muni idan mijin nasu ya musu nasiha akan su ji tsoron Allah sai su ce mashi ya kyale su su yi abin da ransu yake so har a cikin watan Ramadan to Allah mala a taimaka ya musu nasiha eh adawa tsakanin musulmi da musulmi dai haramun ne babu kyau musulmi ya zan yana gaba da dan uwansa musulmi yana daga cikin abubuwan da annabi ya karantar da mutane albarkan zuwan annabi Muhammad kenan domin kafin manzon Allah ya taho larabawa suna da tsananin adawa da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ya haɗe kawunan su ya nuna musu cewa ƙiyayya tsakanin musulmi da musulmi haramun ne babu dalilin da zai sa musulmi ya yi kiyayya da ɗan uwansa idan akwai wata cuta ne ya yi ƙoƙari ya bi kadin wannan cuta da aka yi masa amma adawa haramun ne ba ta maganin komi na'am sai mai wannan tambaya ke da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce malam mutum ne yake da mata hudu sai ya raba su gida biyu sai ya ware gida ɗaya ko yaushe yakan kula da su gida ɗayan kuma baya kulawa da su ko ta halin kaka sai ya banza da su har ya kai yaransa suna mashi wa'azi akan abin da yake yi sai ya fushi da su ya fara bakaken maganganu malam ya hukuncin wannan kan haramun da shi tuni Allah ya yi mana gargadi ya ce in khiftum Allah ta ta'adilu fawahida har ma in kuna tsoron ba za ku iya adalci ba to kada fa ku ƙara mata ku tsaya ga ɗaya kawai to tunda kuwa ka yi matan da yawa to wajibi ne ka yi adalci a tsakaninsu in kuwa ba ka yi adalci ba to ba za ka tafi aljanna ba dama sharaɗin auren kenan adalci tunda ka yadda za ka yi auren akan wannan sharaɗi ka cika wannan sharaɗi ba ba za ka tafi aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum zai tashi a filin hisabi wa ahadu shiqqaihi saqitun rabin jikinsa ya faɗi a ƙasa hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1969 wannan alama ce take nuna maka wannan mutumin ba zai tafi aljanna ba don haka adalci a tsakanin mata wajibi ne haramun ne musulmi ya kuntata ma wata idan ba yi ƙaunarta ne ya rabu da ita Allah ya haɗa ta da wanda yake son ta shi ma kuma ya samo wanda yake ganin yana so saboda ya daidaita ya adalci ya kuma tsira da addininsa da mutuncinsa tambaya ta gaba sai mai wanda yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya ni ne nake da dabbobi sun isa zakka sai na fitar da zakkan sai kuma na sayi eh, na wasu daga cikin zakkar da na fitar din ya halatta haramun ne musulmi ya sai zakkan da ya fitar amma yana iya sayan wata dabba wacce ba shi ya bada zakkan nata ba amma in shi ya fitar da wannan zakka haramun ne ya sayi ta mu duba tamamul minna shafi na 384 haramun ne ka sai zakkan da ka fitar babu kyau amma in ba kai ne ka fitar ba babu laifi dan ka sai wannan dabba din tambaya ta gaba sai me wannan tambaya yake cewa tambaya ta malam ita ce menene gaskiya al'amarin akan ce idan mutum ya je aikin haji sai ya sake koma wata shekara domin wannan ta farko ta walwale ya gaskiya abin yake malam ta lallai wanda ya faɗa masa magana na ya kamata ya je ya nemi ƙarin bayani ba mamaki bai ji abin da kyau bane mu je na gaba sai tambayarsa ta biyu yake cewa malam ko ya halasta mutum wanda ya je itikafi ya amsa kiran waya ko kuma shi ya kira waya magana ga mai itikafi ba laifi ba bane duba almugni a mujallar na hudu shafi na biyu duk da haka ba a son ya zamanto mai yawaita magana ko ya yi amfani da maganar yana ƙulla ciniki yana warwarewa kaga itikafinsa kuma bai yi ma'ana ba ci sai mai wannan tambaya yake cewa menene hukuncin matar da ta yi ciki wata biyu ba tare da aure ba kuma sai bata faɗa ma kowa ba har aka ɗaura mata aure bayan an ɗaura mata aure har sun haihu da wannan mijin kamar haihuwa uku daga nan sai ta ji wa'azi cewa haka haramun ne sai ta fito fili ta bayyana abin da ya faru to malam ya hukuncin wannan aure eh aure babu shi tun da dama ta sani auren da aka kulla shi kan ciki babu shi kuma ta kyauta tun da yanzu ta gane kuranta sannan abin da ya kamata ta nuna ma wannan mutumin cewa ɗan nan na farko ba nashi ba ne saboda ya tabbatar da cewa ya tabbatar don haramun ne mace ta haɗa zuriya na wani ɗa ga wani wanda kuma ba shine ubansa ba babban zunubi ne mu duba azawajiyar a juz'i na biyu shafi na ɗari da goma sai mai wannan tambaya yake cewa malam menene hukuncin mai mata biyu da yake fifita ɗaya akan ɗaya to haramun ne dai mun ce adalci ina gama amsa wannan tambaya tambaya ta gaba malam menene hukuncin mutumin da idan ya ji ba shi da lafiya sai ya ki tashi yayi sallah sai ya ce sai ya samu sauki to anan har rashin lafiyan yayi tsanani har ya rasu bai yi wannan sallah ba to ya hukuncin sai ke malam ba a cewa ga hukuncin mamaci saboda Allah ɗaya bar kansa sanin makomar bawa amma dai haramun ne mutum ya ki yin sallah saboda rashin lafiya kuma mun taba dai amsa irin wannan tambaya akwai malamai da suke ganin in mutum bai yi sallah ba da gangan lokacin ta ya fita wannan mutumin yana kafurta kuma ko da a dalilin rashin lafiya ne muddin yana da hankalinsa fahimtar abdulaziz bin baz kenan a fatawarsa a juz'i na sha biyu shafi na 244 biyu da arba'in da hudu sai mai wannan tambaya yake cewa sai mai wannan tambaya yake cewa malam menene hukuncin mai mata biyu da yake fifita ɗaya akan ɗaya to haramun ne dai mun ce adalci ina ga amsa wannan tambaya tambaya ta gaba malam menene hukuncin mutumin da idan ya ji ba shi da lafiya sai ya ki tashi yayi sallah sai ya ce sai ya samu sauki to anan har rashin lafiyan yayi tsanani har ya rasu bai yi wannan sallah ba to ya hukuncin sai ki malam ba a cewa ga hukuncin mamaci saboda Allah ɗaya ya bar kansa sanin makomar bawa amma dai haramun ne mutum ya ƙi yin sallah saboda rashin lafiya kuma mun taba dai amsa irin wannan tambaya akwai malamai da suke ganin in mutum bai yi sallah ba da gangan lokacin ta fita ya fita wannan mutumin yana kafurta kuma ko da a dalilin rashin lafiya ne muddin yana da hankalinsa fahimtar Abdulaziz bin Baz kenan a fatawarsa a juz'i na 12 shafi na 244 sai mai wannan tambaya yake cewa malam mun kasance a makaranta muna zama da kiristoci kuma na ji an ce idan jikin ka yi taɓa nasu to wai akwai laifi a ciki saboda haka malam menene gaskiya al'amarin haramun ne mana mutum ya taɓa jikin matar da ba tashi ba haramun ne musulmi ya taɓa jikin mace wacce ba tashi ba matan nan musulma ce ko kuma kafira babu kyau tambaya ta gaba sai bayani shi na ƙarshe yake cewa inni uhibbuka fillah ahabbaka Allahu allazi ahabbtani fi sai mai wannan tambaya ke cewa malam idan mutum ya auri mijin da baya so saboda biyayya ga iyayensa aka waye gari baya son wannan miji ko yaushe sai dai ta ta tunawa da tsohon saurayin nan nata wanda take so to malam shin yin haka laifi ne ko ba laifi ba ne laifi ne kwarai domin yana ɗaya daga cikin nau'ukan zina yadda annabi ya bayani hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2657 zina ne mutum ya zauna yana suranta matar wani ko mijin wani a cikin zuciyarsa babu kyau amma bai kai zina mai girma ba yana cikin ƙananan zunubai kenan bai kai cikin manya ba ala kulli halin babu kyau na'am sai tambaya wanda yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina da tambaya ni ne nake da mata sai na yi tafiya tsawon shekara biyu kafin na dawo babana ya sake ta har ta auri wani ni kuma da na dawo sai na bincika na gane inda take aure na je na ɗauko a bita ya hukuncin wannan wannan magana ta alƙalai ce tun da har ka ga uban ya yi saki akwai magana a ƙasa kamata ya je wajen alkali alkali shi zai warware masa yadda al'amarin yake don shi zai bincika ya ji dalili amma ba zan iya ce ma akwai auren ka ko babu ba sai mai wannan tambaya ke cewa malam addu'ar da ka faɗa ne game da tsari da ka ce game da tsari daga munafunci to kowane lokaci za a iya karantawa ko kuwa tana da lokacin da ake karanta ta babu lokaci duka addu'an da ta zo ba a faɗi ta ba to daidai ne ka yi ta a kowane mahalli sai tambayarsa ta biyu take cewa ya halatta malam idan mace ta je gidan yar uwarta ko ƙawarta mijin wannan ɗaya ya gaida ita ta amsa mashi gaisuwar halal ne sallama tsakanin maza da mata abinda aka haramta shine taɗi ko kuma karya murya a lokacin gaisawa ɗin da jan ra'ayi amma dan mace ta yi sallama ka amsa ko kai kai mata sallama matan nan ko da ba ba kanwarka ba ba matarka ba ba gyatumarka ba halal ne mu duba fata jina a mujallar na goma sha bakwai shafi na ishirin da shida sai mai wannan yake cewa malam ina son ka yi mini bayani game da wanda ya aure shekaru goma sha ɗaya kenan suna zaune da matarsa amma baya son ta haihu sai yake amfani da method don hana haihuwa daban-daban matar kuma tana neman ita ta haihu ne shin ya wannan aure yake akwai cutarwa ko babu yawwa duka auren da ya zama an samu wani dalili wanda zai hana cimma ɗaya daga cikin manufofin aure ta wannan aure akwai cutarwa a kai wajibi ne a je gaban alkali don ya raba auren ko ya samar wa ɗayan da ake cutarwa hakkinsa abin nufi shine mutum yana aure saboda dalilai da yawa farko akwai jima'i biyu akwai neman ɗa ko sai ya zama an eh, da aka yi auren nan shi mijin bayi son a samu ɗa kaga ɗaya daga cikin manufofin aure dai ba a samu ba kenan saboda haka an cutar da ita wannan mata tana da damar ta kai ƙara ga kotu ka duba sahihu fiqh sunna a mujallal na uku shafi na 400 saboda a karɓa mata hakkinta sai tambayar su daga gaba yake malam ina son ka jawo hankalin waɗanda suke azumi kuma suna maganganu na alfasha da kallon fim wanda ke nuna tsiraici na mata kai haramun babu kyau ya kamata mutumin da yake azumi ya tsare kuma hurumin azumin kana azumi sannan kuma kana abubuwa na fasikanci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa wanda azuminsa bai hana shi ire-iren waɗannan abubuwa ba to Allah bai da buƙatar azuminsa kamata ya a ce mutum ya nisanci fasikanci aƙalla a cikin wannan wata sai ya ce daga ƙarshe ina roƙon malam ya taimaka ma al'umma annabi da lambar wayarsa da kuma email na gode jazakallahu bi khair ya sai ina ga mun sha faɗan lambar waya wannan ma amsar mun taɓa eh, amsa ta ci gaba sai wannan yake cewa malam menene hukuncin matan da take sanya kayan mijinta saboda ka amsa tambayar amma wasu daga cikinmu suna cewa ya halasta wasu kuma suna cewa bai halatta ba menene karin bayani don Allah malam babu karin bayani duk sa'ilin da aka samu muhawara a tsakanin jama'a wannan na cewa halal wannan na cewa haram tambaya ba ta amsa wannan ba ta warware wannan damuwa kamata ya a ce sassa biyun su tashi gaba ɗaya su je gaban malami nan ne za a saurari hujjar kowa a nuna masa kuransa har kuma ya gamsu tambaya ta gaba sai tambaya ta ta biyu yake cewa menene hukuncin wanda ya saya sayi kaya a wuri na sai ya zagaya ya je wani wuri ya sayi irin wannan kayan bayan ni bai gaya min ya sayi a wani wuri ba sai a ƙarshe ke ce min je ɗauki kayana bai kyauta ba ba daidai ba ne mutum ya sai kaya sannan ya faɗi wannan sai idan kayan na ya zama to akwai aibu wannan daidai ne mutum ya mai da shi tambaya ta gaba sai tambayarsa ta uku yake cewa malam menene hukuncin limamin da ke jan dogo sura bayan daga cikin mabiyansa akwai waɗanda ba su da cikakken lafiya to bai faɗi wacce irin sallah ba domin sallolin iri iri ne akwai wacce ake yin gajeren sura akwai wanda kuma aka ce ayi doguwa tambaya ta gaba mai tambaya wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya menene hukuncin uban da diyarsa ta samu miji amma ya hana ta aure ce sai ta gama makaranta cewa ba za a yi aure ba sai an gama makaranta wannan akida ce mara kyau ba ta da kyau mu duba fatawa Allah ta da'ima mujallal na 18 shafi na shida bai kamata ba saboda haka daidai ne a je a kai karinsa gurin kaninsa ko wansa ko wani dan uwansa wanda zai iya gaya masa kuskurensa saboda ya kyale ayi wannan aure don in ba a yi auren ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitina ce za ta auku a doron ƙasa manzon Allah ne ya faɗa in dai mace ta samu ma'auri aka ƙi bata shi to me zai biyo baya